This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke jin daɗin kun catumo mu a lambobinmu ko kuma mitocinmu 22 da 25 a wannan asaliya A Nijar ana jin mu a gidajen rediyo da dama da suka hada da amfani da fara'a da sarauniya da dalo da kuma niyya yayin da masu duniyar gizo ta intanet ke kama mu a voahausa.com da sashen hausa.com. To jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Aliyu Mustapha Sokoto ne tare da mai kahon karo Ibrahim Alfa Ahmed a nan ɗakin na watsa muku shirye-shirye da ke Washington DC. Malai Ruf me dandano. To gadanga jama'an asibiti a Najeriya sun ce mutane akalla 23 sun mutu a wasu hare-haren da ake ɗora laifin kai su akan yan kungiyar nan ta Boko Haram. Prime Minister Najib Mikati na kasar Lebanon ya ce ya mika takardar yin murabus bayan mummunan harin da ya kashe babban jami'in sandan cikin kasar a jiya Juma'a amma shugaban kasar ya ce ya ci gaba da rike wannan mukami. Sannan kuma wakilin neman zaman lafiya na kasashen waje a kasar Sham wato Dr. ibrahimi ya gana yau Asabar da ministan harkokin wajen kasar a Damascus domin tattauna yiwuwar kafa shirin tsagaita wuta. to haka ne to bayan labaran duniya za mu kawo muku rahoto da kuma hira da muka yi da wani dan majalisar tarayya na najeriya kan kisan gilla da aka yi wani tsohon shugaban hukumar kwastan a jihar yobe da kuma ɗansa sannan za mu ji kokari da kuma wato lalacewar zumunci da abin da ke janyo shi. To yanzu ga labaran duniya. To jami'an asibiti a Najeriya sun ce mutane akalla 23 suka mutu a wasu hare-haren da ake ɗora laifin kai su akan 'yan kungiyar nan ta Boko Haram yayin da hukumomi suka ce sun kama wani babban jigo na wannan kungiya. jami'an asibiti sun faɗa yau asabar cewar an samu waɗannan mace-mace ne a sanadin wasu fashe-fashe da harbe-harben da suka faru tun shekaran jiya alhamis a yankin arewa maso gabashin kasar mazauna yankin sun ce an lalata gine-gine da yawa a wannan yanki da 'yan boko haram suka fi yawan kai hare-hare a jiya juma'a da maraice kuma jami'an sojan najeriya sun bayar da sanarwar damƙe wani babban kwamanda na 'yan boko haram mai suna sha'ibu muhammad bama a gidan wani sanannen sanata a maiduguri to sai dai kun bisa ambaci sunan wannan dan majalisar dattijan ko sanata ba an ɗora ma ƙungiyar alhakin mutuwar mutane fiye da biyar tun shekara ta 2009 har yanzu babu wani cikakken bayanin da ake da shi game da ita wannan kungiya ta boko haram to amma an yi imanin cewa kokari take yi ta shimfiɗa yin aiki da dokokin shari'a islama a najeriya a farkon wannan wata ne kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta ce kungiyar boko haram ta aikata kashe-kashe da cin zarafi a hare-haren da take kaiwa kan jami'an gwamnati da kiristoci da kuma musulmi waɗanda ba sa da tsagirancin ra'ayi irin nata amma kungiyar mai cibiya a nan amurka ta ce su ma dakarun gwamnatin najeriya ɗin suna keta haƙƙin bil'adama da cin zarafi a yakin da suke yi da ita wannan kungiya. Prime Minister Najib Mikati na ƙasar Lebanon ya ce ya mika takardar yin murabus a bayan mummunan harin bom da ya kashe babban jami'in 'yan sandan ciki na kasar a jiya juma'a to amma shugaba michel suleiman ya ce masa ya ci gaba da rike wannan mukami prime minister mikati ya faɗa yawa asabar cewa shugaba suleiman ya neme shi da ya ci gaba da zama kan wannan kujera har na wani lokaci prime minister ya ce ya yarda ya ci gaba da rike wannan mukami domin kare muradun kasar jiya juma'a sakatare janar na jam'iyyar hamayya ta future movement ahmad hariri ya yi kira ga firaministan da kuma gwamnatinsa da sai murabus nan take a bayan harin bom da ya kashe babban jami'in 'yan sandan ciki na kasar lebanon wissam al-hassan da wasu mutanen guda bakwai sakatare janar din ya ɗora laifin wannan hari akan firaministan hassan ya jagoranci bincike akan wata makarkashiyar kai harin bom da ya kai ga tsara wani dan siyasar kasar ta labanan mai goyon bayan kasar sham har ila yau ya jagoranci wani bincike wanda ya nuna hannun kasar sham da hezbollah a kisan tsohon prime minister rafik hariri babu wanda ya dauki alhakin harin bom din na jiya juma'a a beirut to amma kafofin labaru na labanan sun ce dama an kisa kai harin ne akan shi hassan wakilin neman zaman lafiya na kasashen waje a sham lagdar brahimi ya gana yau asabar da ministan harkokin wajen kasar damascus domin tattaunawar kafa shirin tsagaita wuta na wani ɗan lokaci a faɗin da ake gwabza tsakanin dakarun gwamnati da na 'yan tawaye ba ba da karin haske game da wannan tattaunawa da Ibrahimi ya yi da ministan harkokin waje Walid Muallim ba. Har ila yau kuma an shirya wakilin na Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar Ƙasashen Larabawa zai gana da shugaba Bashar al-Assad da shugabannin hamayya a lokacin wannan ziyara ta sashen. Brahimi yana kokarin neman goyon bayan jami'an Sham ga tsagaita buɗe wuta na tsawon lokacin bukukuwan sallar layya da za a fara daga juma'an nan. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya da ma na ƙungiyar ƙasashen Larabawa sun ba da sanarwa a jiya Juma'a suna yin kiran da a tsagaita wuta a wannan lokaci na ibada. Brahimi ya faɗa wa 'yan jarida a bayan da ya gana da minista harkokin wajen jordan a ran alhamis cewar tsagaita wuta a wannan faɗa da aka yi watanni 19 ana gwabzawa zai ƙara wanzar da amana tare da taimakawa wajen iya cimma tsagaita wuta na lokaci mai tsawo labaran suna zuwa muku daga sashen hausa na murya amurka a washington dc harin cikin gida na baya-bayan na a kasar afghanistan ya yi sanadiyar mutuwar 'yan sanda su shidda a bayan da wani kuku da kuma wasu 'yan sanda suka hada baki da mayaka 'yan tsigira jama'ai sun faɗa yau asabar cewa wani ɗan sandan da ya butulce tare da wani kuku sun saka guba a cikin abincin wasu abokan aikin su suka kashe guda biyu a wani wurin binciken ababen hawa da ke lardin helmand suka ce daga baya kuma sai wasu tsagera da bindigogi suka afka wannan wuri suka kashe karin 'yan sanda guda hudu kungiyar taliban ta dauki alhakin kai wannan hari hukumomi sun ce sun kama dan sandan da ke da hannu a wannan lamari to amma kuma kukun ya tsere an samu karin har-haren cikin gida sosai a fadin afghanistan inda aka kashe dakarun kasan masu yawa har layo an kashe sojojin kasashen waje fiye da hamsin a irin waɗannan har-haren cikin gida a afghanistan a wannan shekara kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya ce yana shirin kafa takunkumi kan shugabannin wata kungiyar 'yan tawaye a Kongo ta kinshasa tare da wasu waɗanda suka kare takunkumin makamai da aka kafa ma ƙasar har ila kwamitin sulhu ya bayyana damuwa sosai kan rahoton da ke cewa kungiyar 'yan tawayen nan ta Kongo mai suna m23 tana samun taimako daga ƙasashe makwabta kwararru na majalisar ɗinkin duniya sun zargi uganda da rwanda da laifin goyon baya da tallafawa tawayen na gabashin congo zargin da dukkan kasashen guda biyu suka musanta ibrahim alfa ahmed ya kawo muku labarai daga sashen wasu murya amurka a washington jihar yobe a arewa maso gabacin najeriya na ci gaba da fuskantar rashin kwanciyar hankali a sanadin tashe-tashen hankulan da ke ta auka mata a baya bayanan an yi asarar ɗaya daga cikin jagabannin jihar wato aje waziri da kuma ɗansa dr ibrahim waziri bayan su ma a koni babban jami'in 'yan sanda da shi ma aka ce an fito da shi an halaka shi to akan haka ne na tattauna da mai wakiltar wannan jiha a majalisar wakilai ta najeriya wato honorable aliyu yakubu da farko muna mika taziya ga al'ummar jihar yobe da najeriya ga baki daya bisa ga rasuwan wannan bawan allah allah ji kansa allah ramse shi kuma allah ya fi masa shi wannan bawan allah ma'aikaci jami'i ne na kwastom kuma ya yi aiki a wurare da yawa inda har ya kai ga lokacin da ya ritaya ya rike mukamin kontrola na kwastom na jihar katsina daga baya ya ritaya shekara biyar da suka wuce ya koma gida da zama yana 'yan harkokin kasuwanci da kuma siyasa sai kuma ɗansa babba wanda aka shi ma aka kashe a cikin wannan abu da ya faru shi kuma ya yi karatu har ya zama dokta yana da mukamin dokta kuma shi ne yake rike da asibitin fatasku Alhaji Aliyu wannan ashe ba shakka ba karamar asara ce ba ga jihar Yobe da ma Najeriya baki ɗaya kenan ko? Gaskiya don bawan Allah ne ba taɓa samun abokin faɗansa ba babu faɗa ba zagi sai mu'amala ta alheri. kuma gaskiya an yi rashi an rasa dattijo sai dai mu ce Allah ji kansa kuma Allah ya rahamshe shi to eh, yayin da hukumomi suke ci gaba da binciken abin da ya faru tunda yanzu yanzu dai basu su riga suka fito ba illa dai yan sanda sun tabbatar da cewa abin ya faru za a jira a ji abin da ya fito amma na tabbata ku shugabannin jama'a na jihar Yobe wannan abubuwan suna damun ku kware da gaske ganin abin da ke faruwa yau gaskiya ne wannan abu ya dame mu kullum dai muna roƙo su wannan bayan Allah su yi haƙuri a haƙura a zauna mutanen talakawa su suke shan wahala cikin wannan abubuwan talakawa su suke shan wahala saboda haka muna da ƙwansu don Allah don annabu a yi haƙuri a zauna a tattauna an yi duka bangare an sha fama saboda haka muna roƙo don Allah don annabu a zauna a duba talakawan nan namu da idon basira da fatan kuma za su saurari wannan kira namu su jika mu a zauna a tattauna a gaba yadda za a kawo masalaha wannan abu kowa ya samu sha'ida da walwala. yankunan nan namu da ba inda ya kashe zaman lafiya amma yanzu gaba ɗaya ba a magana komai ya tsaya kasuwa ya in ka je baka san me zai faru ba tallaka ba shi da abin da zai ci yau bai san inda zai fita ba kullum ka fita tashin hankali to ina za a je saboda haka muke roƙo don Allah don Allah su yi haƙuri su duba idon bayan Allah waɗanda sun ma da ake wannan abu don Allah a samu ai haƙuri talaka samu zauna lafiya wato irin wannan eh, abu alhaji aliyu ko ba a ce mutum baya da wani mukami kamar yadda ka ce abin ne da yake shafuwan talakawa kusan kullum idan aka ce ba a kwanciyar hankali na tsaro to lalle duk wani abu ma da yake akwai na rayuwa sai ka ga muhimmancin sa ya ragu kenan ainihin da gaske kwarai da gaske tun da yanzu noma ba a samu an yi ba talakawa nan namu duka abin dogara ga noma dan kasuwa wani ba shi da abin da ya ajiye yau zai ci babu babu abin da zai ci sai ya fita kasuwa ka iyalai to baka fita ba kwana biyu kwana uku ya za a yi irin wannan abubuwan nan a duba su ji kanmu duba su ga yadda kasar mu nan dama mu ne a can a baya kuma yanzu wannan abun ya za sake kassara mu mun zama to muna zaune ba abin da muke yanzu sai dai muna roƙon Allah dai Allah ya kama mana ƙarshen wannan abu kuma wato alhaji ali wani abu da ke daban tsoro game da al'amuran nan shine kamar an raba najeriya gida biyu ne bangaren ta guda yana zaune lafiya ɗaya bangaren ta kuma yana cikin wani hannun wannan hali na rashin kwanciyar hankali um, ku a matsayin kuma dai na 'yan majalisu ya kuke kallon wannan abin nan ne kam to alaji kullum mu ma an kalli mu a tashe ke saboda kai mu wakilan jama'a ne in mutanen nan ba zauna lafiya ba mu ma ba mu da lafiya ba mu da kwanciyar hankali yau din nan ba ka da dama su kuni ka je ka ga al'ummanka al'umman nan kullum hankalin su a tashe kullum ana waya kullum ana waya to ina ne za a yi ka gani duka wannan abun duk mu nan arewa nan ba inda kai zaman lafiya to yanzu gashi can zuwa su ne suke zaune lafiya mu kuma muna nan muna cikin masifa amma dai Allah na kallo kuma Allah zai mana magani wannan insha Allah a akwai wani matsin lamba da kuke yi wa su hukumomi kamar na tarayya su eh, ƙara zara dantse wajen ɗaukar matakan ganin an shawo kan irin wannan abubuwa kuwa to kullum muna magana muna maganganu da gwagwado muna ba da shawarwari a gwamnati kan bisa a san yadda za a yi in ma za a zauna da wayannan bayan Allah a zauna da su a ga yadda za a kawo ƙarshen wannan to amma wani lokacin sa bai yi ba duk yadda aka kai da kawa ba zai ba amma muna fata muna addu'a Allah ya amshi addu'a mu da mu da su gabaki daya mu zauna mu ga yadda zamu cece al'umma mu gabaki daya to amin to mun gode kwarai alhaji aliyu yakubu kenan dan majalisar wakilai na najeriya alhaji aliyu mun gode kwarai allah ya kama da zaman lafiya na gode allah saka alheri allah da magani allah da magani allah da maganin ciwo gashi yanzu to Allah ka mana zaman lafiya a Najeriya to a Najeriya an ce a can da akwai wani lokaci da aka yi da yadda ake sarrafa harkar tarbiyya ya sha bamban da yadda ake yin sa yanzu ga rahoton Nasiru na birnin Yaro An danganta lalacewar tarbiyyar yara matasa da lalacewar zumuncin da aka san al'ummar Arewa da shi a da. Malam Muhammad Kamis na ƙungiyar YCD a Kaduna, malamin makaranta ne da ya shekar 27 yana sana'ar koyarwa, ya yi taliki game da lalacewar tarbiyyar yara a yanzu. A da ɗaɗan kowa ne, ba ma magana ainihin wai wanda kuke da alaƙa ta jini da shi ba. In aka ga yaro ya yi abin da yake ba na daidai ba ne, za a masa faɗa in ya kama a hukunta shi ma za a hukunta shi ba tare da damuwa na iyayensu ba iyaye da sun ga wannan ma sukan yi alasan barka ne amma a yanzu abubuwan da suke faruwa ba ma ainihin wadda ake ainihin zamantakewa ainihin waje ɗaya ba wadda suke da alaka ma ta jini da mutum in ya ga an hukunta yaransa akan wani abu da ya yi na ba daidai ba sai ka ɓacin ransa ilimin har ta kai ga ainihin an sami ainihin lalacewa na zumunci wannan abu ya yi tasiri ga abubuwan da suke faruwa a gare mu a yanzu ni sana'a ta karantarwa ne muna ganin ire-iren wannan ababen an waye gari wani lokaci za a ga ainihin iyaye sun tashi har sun zo makaranta akan an yi ma yaro hukunci shi ko hukunci ana yin shi domin gyara tarbiyya ai inda yaro bai abin da yake nawa daidai ba a to me zai sa ka hukunta shi kuma fatar da ake cikin wannan hukuncin da aka yi shine yaron ya gyara wannan abin da yake ba daidai ba ta yadda ainihin shi ma a gaba zai zama wato ya ce gajiyar rayuwarsa Hajiya Aishatu Muhammad uwa ce da ta riƙe yara bakwai na 'yan uwanta da na makwabta ta alakanta yanayin rashin tarbiyya yanzu da lalacewar zumunci tsakanin makwabci da makwabci. A da dai ni abin da na sani in aka ce wannan makwabci ne da makwabci ana zaune lafiya ko menene za a yi duk abin da za ka yi dole maƙwabcinka ya sani shi ma abin da zai yi dole ka sani saboda zaman lafiya 'ya'ya kuma suna haɗe a kowane lokaci babu bambanci ba irin namu na yanzu da ake ake yi ba me kawo lalacewa yanzu to yanzu dai abin da ya kawo dai lalacewa akwai rowa na ɗaya kenan akwai kuma bakin hali da ƙyashi duka irin wannan abin duk ya sa iyaye yanzu sun ɓace sun ɓata 'ya'ya saboda duk abin da ɗa zai riƙa yi yanzu iyaye ba za su tsaya su kwaɓe shi ba su yi masa faɗa su nuna masa cewa a'a wannan ba daidai ba ne wannan shine daidai to kowa yanzu ya fi son ɗansa fiye da yadda zai tarbiyyantar da shi ‘ya'ya kuma yanzu sun shige gaba ba a so a ja musu kunne ko a yi musu faɗa. To kowace hanya za a bi domin samun mafita? Tambayar da na yi wa Alhaji Buhari Abdullahi shugaban makarantar Haya Islam da ke kwarau tasha a karamar hukumar Igabi kenan. Magana ne gaskiya yadda za a gyara. Ni din nan in yarda cewa din nan ba fa zan iya tarbiyyar da ɗana ni kaɗai ba. dole sai na samu taimako bahaushe yana cewa ka kinaka duniya ta so shi ka so naka duniya ta ki shi yanzu misali kila ni ina nan kasuwa yara na suna can suna rashin kirki zan san abin da suke yi kaga dole ne makotana da abokan zamana su ne suke wurin su gani to in suka gani su kwaba in sun koba kuma in je in musu godiya cewa na ji daɗi abin da kuka yi na ji daɗi abin da kuka yi amma ya kwaba na je na ce mashi kai ma ɗanka ba kirkin gare shi ba kai ma naka ba shi da kirkin to ya abubuwa zai gyaru irin wannan. ya zuwa yanzu an tabbatar da cewa komawa a aƙidar zumunci tsakanin makwabci da makwabci domin kulawa da 'ya'yan juna ya zama wajibi in dai har ana buƙatar samun tarbiyya ingantacciya tsakanin matasanmu hukumomi ma na da rawa muhimmiya da za su taka wajen inganta makarantu da kuma samarwa matasa matasa aikin yi domin kaucewa fadawa bangar siyasa da matasa ke yi sakamakon zaman kashe wando. Nasiru Yakubu Birnin Yaro, muryar Amurka a Kaduna, Najeriya. karfe goma ɗaya da minti goma sha bakwai na safe a sashen wasu murya maka a washington dc ga na gaba Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku ta cikin shirin amsoshin tambayoyinku. Don Allah murya Amurka Hausa ina so ku bani takaitaccen tarihin shahararren malamin nan na addini da ke mu Nijeriya, wato Shak ƙahiru Usman Bauchi. A wata shekara aka haihe shi, kuma yanzu shekarunsa nawa a duniya, kuma nawa ne adadin 'ya'yansa da ya haihuwa a duniya, kuma wai yana da 'ya'ya mahaddata ƙur'ani sama da talatin, kuma a wace makaranta ya karatunsa. kuma waye babban malaminsa. Mai waɗannan tambayoyi shine Ahmed daga jihar Yoban, Najeriya.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 وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة وما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم الحمد لله قبيلة تاريني بفلا تنيني تكو إنا كاكنونا قداه دكا سفلا نيني وتو توجن وا أكوي قداه بي توجن وا أكوي قداه بي دكا سفلا نيني فإن دنها أدنجي دوان دبا فلا تنيني سننكما أنا فيني أنا فلا غريني تكين جيهر بوشي أيان زكما تكين جيهر قنبي Eh, uwata hajiya maryam sunanta yar suleiman babana sunansa alhaji usman dan alhaji adam babana mahaddacin alkur'ani ne eh, da aka kawo ni na faɗa wato muna jihar muna barno ne a lokacin da aka kawo uwata za ta haife ni daga can aka zo da ita saboda ka'idar mu fulani don fari ana haifuwansa gidansu sai aka dawo da ita gida daga a muna wajen gwaneri ne can da aka dawo da mu na faɗa a nan aka haife ni ranar laraba biyu ga watan almuharram shekara ta dubu da ɗari uku da arba'in da shida wanda ya dace da dubu da ɗari tara da ishirin da bakwai cikin eh, jun ishirin da takwas ga watan jun miladiya kenan yanzu an duba kenan ina da shekara ta wajen almuharram ina da wajen ko tamanin da bakwai kenan ta wajen Jun kuma ina da kamar tamanin da biyar kenan ah, da aka haife ni a nan to babana bayan na shekara uku sai ya tafi hajji ya bar ni amana a wurin babban limamin na faɗa goni abba to anan ya amana ya bar ni amana ce in na girma na isa shekara biyar a sani a hannun sa yin karatu eh, to kafin mu zo wannan eh. a ah, an haife ka kai kuma ka haifa yanzu ƴaƴanka nawa ne alhamdulillah ƴaƴana wanda suka haddace ƙur'ani dai akwai sittin da ɗaya ga nan ma ga su hoton waɗansu ma a kalanda kuma yana da jikoki su ma wanda suka haddace ƙur'ani nawa a wanda suka haddace ƙur'ani daga jikoki na kuma akwai sittin da wannan shine labarin maganan shi dama ne tambayan ya ce wai ƴaƴanka sama da talatin ne wanda yake suka haddace alkur'ani ne masa bayani sittin da ɗaya ne ba talatin ba ne sittin da ɗaya ne kuma guda uku sun rasu akwai dr hadi akwai hajiya aisha akwai goni ahmad su ne suka rasu amma sauran da alhamdulillah suna da rai tukuna to idan muka koma kuma ga batun karatu a lokacin da shi mahaifinka eh. ya barka da hannun ah, yawa to kenan da ya dawo daga haji ya na an sa ni makarantar da ya dawo daga ya ci gaba da karantar da ni har na haddace Qur'ani a hannunsa kana kaman shekara nawa ina hada Qur'ani ni na hada tilawa da ina da shekara ashirin a kuma shekarar ne aka min aure ina da shekara ashirin a lokacin to farkon ashirin da ɗaya aka min aure cikin watan Rabiul Awwal yawanci za a ga masu neman ilimi sukan bar garu suna zuwa garuruwa hmm. to ko shek ya yi irin wannan wato yawon karatu eh ni dai lokacin da na haddace qur'ani hannun baban na mahaddaci shi malam usman alhaji usman ya tura ne ce in je yin yawon gyaran tilawa kamar yadda aka saba na yawon gyaran tilawa wajen malamai kamar akwai eh, malam alhaji dan fika gwani dan fika wanda yake ya rasu a nan gombe to lokacin yana na faɗa na gyaran tilawa a wajensa na je kuma sabon gari wajen mala ahmadu mai rama karatu inda ake taron mahaddata masana kur'ani to na yi yawo dai haka su majo ganin su waɗansu wurare dai mun yi karo da mahaddata dai alhamdulillahi har wani lokaci na kira na goni wani lokaci na kira na gangaran to daga su baban na ce in shigo bauchi in yi ilimi sai na shigo bauchi na karatu a wajen malamai a bauchi din babban malamin babban limamin bauchi alhaji kansa malam mahmudu da kuma malam share da kuma malam dan umma da malam sale da limamin ajiya ana duk na karatu wajen su abuci kuma na yi karatu kuma a kano wajen waɗansu manyan malamai so shehu mai hula shi kuma shi ma tijjar zuwa nake in zauna na jin karatunsa ba littafi na bude a sa ba ma'ana amfana da shi kwarai da gaske ma tijjani to haka dai har Allah ya bayyana shi Ibrahim shi baban nawa muqaddimi na tijjaniya ya karbi dariƙa wajen shi goni abba wanda na ce an bar ni amana a hannunsa a na faraɗe ya karbi tijjani a hannunsa ya ba shi makaddamanci ta hanyar salsalan umar rufuti to da allah ya bayyana shi ibrahim kawala dukkan mu da ni da baban nawa alhaji usman da uwa ta hajiya maryam duk gaba gida zai ka koma hannun shi ibrahim kaula yan shi ne babban malamin mu dukkan mu da ni da uwata da ubana duka shi ita uwata ta je kaula har sau biyu ma shekara na farko ta shekara guda yanzu da babban malamin mu da muka sa a gaba shine hujja tsakanin mu da Allah shine shi ibrahim kaula don ana son mutum kamar yadda kake da uba na jiki ka samu uba kuma na ruhi wato na addini to shine jagoran mu a cikin addini zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan muka so za ka yi mana bayani a yawan shekarun da da kuke yi kafin a ce wane ya sauka ko kuma mahaddacin alkur'ani ne da yanzu ya bambanci ne ke eh, akwai bambanci kwarai da gaske wato a lokacin da zamaninmu iyayenmu sai da suka bar iyayensu wato shi alhaji umar ya bar uwarsa ya bar yan uwansa ya bar matarsa da ya'ya guda biyu ya tafi borno neman karatun allah ya bashi sa'a ya samu karatun ya haddace kamun ya haife ni to a lokacin ba yadda za in ka tafi ka tafi kenan sai dai in allah ya baka tilawan ka dawo ko kuma ka zauna a can amma kan daɗe kamun a haddace ni ana shan ma wani maganin karatu sunansa fafau ah, amma yanzu shebran da ya bayyana ya roƙi Allah ya ce faltaqilan da kitabikal karim karamati ila liqa'ikal azim Allah ina roƙonka yadda kake ba bayinka karama ina so ka bani karama ya zama haddace qur'ani ya zama mai sauki a wurin mutum saboda aka yi shebran din nan shi yayi mana addu'a ya zama haddan qur'ani ta yi sauki a wurin mu yanzu ina da ƴaƴa wanda suka haddace qur'ani shekara bakwai bakwai suna dama bakwai bakwai da aihuwa eh, akwai wanda bai cika bakwai din ba kamun ya haddace guda biyu a cikin su akwai siraju akwai nuru waɗannan duka ba su cika ba su cika bakwai ɗin makaman su haddace ko iko Allah sai naga wata jika ta a nan Kaduna ana rike da ita a hannu tana karatun Qur'ani mai shekara uku mai shekara uku hmm, an an sa ta a ma wato ta samu karatu a wajen ka ne ko ko ah, wata mahaddaciya ce ya ta ce ubanta modibo jelani kuma ubanta mahaddaci ne shi fatau din surukin nawa a wurin su ita tana da makaranta to tana rike da yarinyar tana karantarwa ashe yarinyar tana haddace abubuwan da ake karantawa sai ta gaya mijinta wannan yarinyar kuɗa abin da makaranta ta haddace sai ya jarraba kuma sai ya ga haka ɗin a jama'a suna jin mamaki eh. kuma a duk lokacin da yake aka ji ka gashi eh. shekarun ka wajen shekarun ka wajen eh, eh. sama dai da tamanin to amma an aka ji ka kamar dan shekara ashirin da biyar an ce mahaddatan qur'ani haka suke yace wai tsufa baya kama su ya rikita su kawai yadda yake rikita waɗansu ƙarshen wannan shiri kenan na yau sai kuma rana ya yau da izinin Allah ku ji wani shirin yanzu a madadin Sheikh Dahir Usman Bauchi wanda ya ɗauki lokacin amsa mana waɗannan tambayoyi da wakilinmu Abdulwahab Muhammad da Jill Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya haka kuma Allah Ubangiji ya sa mai karshen mako lami lahiya cikin kwanciyar hankali da wadata. To amin. To yanzu mun zo inda za mu kawo muku mu na ƙarshe labaranmu amma a jami'an asibiti a najeriya sun ce mutane akalla 23 suka mutu a wasu har haren da aka dora laifin kai su kan 'yan kungiyar boko haram yayin da hukumomi suka ce sun damke wani babban jigo na wannan kungiya jami'an asibiti sun faɗa yawa saboda cewar an samu waɗannan mace-mace ne a sanadin fashe-fashe da harbe-harben da suka faro tun daga shekaran jiya alhamis a yanki arewa maso gabashin kasar mazauna yankin sun ce an lalata gine-gine da yawa a wannan yanki da 'yan boko haram ɗin suka fi yawan kai hare-hare jiya juma'a da mara hukumance kuma jami'an sojan najeriya sun ba da sanarwar damke wani babban kwamanda na 'yan boko haram mai suna sha'ibu muhammad bama a gidan wani sanannen sanata a maiduguri to sai dai su ambaci sunan wannan sanatan ba an dora ma kungiyar alhakin mutuwar mutane fiye da da biyar tun shekara ta 2009 har yanzu babu wani cikakken bayanin da ake da shi game da kungiyar ta boko haram amma imanin cewa tana kokari ne ta kafa dokokin shari'a islama to jama'a da haka muka zo kashin shirinmu na yanzu amma in allah da karfe ta da na dare agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe ta da rabi kenan agogon gane muna fatar mu da muku da shirinmu na mu tattauna za mu dadin dukkan ma'anar sashen wasu na mura amurka musamman shi wanda ya bada umarni tafera da kuma malam ibrahim da ya kama na labaran duniya sannan da injiniya mu da ke son mu kira shi zanga-zanga aliyu mustapha sakwata ne a washington thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.